To jama'a yau kuma mun zo saboda mu yi magana Allah. Magana mu za mu ji daga John chapter 9 verse 4. ni ya ce muna akwai wani dare na zuwa ba wanda zai yi aiki. Saboda magana mu ni Allah na kira mu mu yi masa aiki. To wata jama'a kafin mu mu fara wazin mu ya kamata mu yi addu'a. saboda haka ana ma Allah roko ne Allah gyara maka gyara muna bukata ya bude muna anya ya yafa muna zunubi ya ba mu zaman lafiya Allah ya bari abin da muka yin duka ya zama muna amfani ya bude muna zuciya ya kuma ba mu ilimi saboda mu ji maganansa na wannan rokoni ne da sunan Yesu Kristo amen kamar yadda na fari ni dan wanku Bashiru na samu kai kawo muku wannan waziri a wannan lokaci daga LifeWed Media Ministry. Wato jama'a, kamar yadda na fari muka karanta John chapter 9 verse 4, ya gwada muna kamar akwai wani dare na zuwa wani dare na zuwa wa wanda zai yi aiki. Saboda haka ya kamata kowa ya yi aiki yanzu. Allah ya ce wani lokaci na zuwa ba wanda zai yi aiki ba kaman gobe ko jibi yake fari ba. Yana muna kama akwai wani, rana ba ka ya ka tashi kuma. Akwai wani rana na zuwa da ka zama tsofo ne. Wani rana ya zuwa ba ka jin sosai. Wani rana na zuwa idon kama bai iya gani sosai. Wani rana na zuwa ba ka da karfi. wani rana ya zuwa baka yake yi tafiya, si wannan gobe yake fari, gobe na zuwa baka yake yi komi. To, wanda ke ji na yau kana da karfi, idonka na gani, iyayenka, iyanka yana ji kowane abin da kake ji ka ji, kunninka na ji kowane abu kake ce. Baka yake fari, kana ka ka fari kowane maganan da za ka yi, kana fira, kana abubuwan da bai kamata. da karfinka kana wani mi kake yi da ka yanzu in kai ka zo wurin Allah ka yi tuba ko kai Christian ne ko dai ko ka zama musulmi ne ko mutum da kake duka Allah na duba anya kawai ne kai ka yi masa wani abu kadan ka yi masa ko wani aiki ban san mutum da an da ya kira shi bai ce masa ka yi wani abu ba in Allah ya kira ka yana da wani abu ne in Allah ya kira ka yana so ka yi masa aiki ne, sai sa ya ce muna kaman wata rana na zuwa, da dare na zuwa ba ka yaka yi wani abu, sai sa yau ni naka, yanzu ni naka, yanzu dai ka ka yi ma'anar aiki, in kana ji na, kana ka yi ma'anar aiki, menene kake kira? Yau ni na kana ji magana Allah. yau ni ka ji maganan Allah, sannan ka yi ma’ayin aiki ke da kanka ya kamata ka fara aiki da kanshi. Aiki ne sai ka so wurin Allah, aikin da ya farko ne sai ka yi tuba da zunubi, aikin da ya farko ne sai kai kuma ka ba Allah anya ya yi zama da kai. Aikin da ya farko ne ka ce ma Allah ni dan zunubi ne, ka yi bayar da zunubi, ka yi tuba da zunubanka duka sai ka cire Allah ya zo shi kai zama da kai Allah ya bari <clears throat> ya taimake ka ko menene ka za ka yi ne Allah ya ya zama maka amfani ga yi wannan addu'a sai ka fara yin aiki da Allah sai ka fara kai kuma kamar yadda ka, ka zo wurin Yesu Kristo haka ne kai kuma za ka zama haka ne za ka gwara ma mutane su kuma su zo wurin Yesu Kristo kafin Allah ya fara aiki da ke yi. ya kamata ka sani kaman kana dan zinubi ne saboda zunubin kaka mu kai kuma ka zama dan zunubi kafin Allah ya fara aiki da kai ya kamata ka yi tuba da zunubi ka roko gafara a wurin Allah wani zunubi na kake muka zai muna da zunubi da ka tunani kamar ni ba barawo ne ni ba ba kariya ba ne ni ben gulma ben ko ben haka ben kaza ben kaza ba haka ne Allah ke duba ba Allah na duba mu a zunubanmu a kan kakanmu Adamu. Mun san abin da ya faru kakanmu da tsakanin Allah. Allah ya halitta sama da duniya ya gyara wani wuri ya sa kakanmu kamar si ya duba ya nometa ya kuma kiyaye wurin nan da matansa. To sai wannan lokaci sai sitani ya zo wurin matan Adamu ya ce musu kaman Yalla ya ce kai ka taba kowane itacen da yayan da yake cikin tsakani ko da cikin gwanan ba ne. Da matan ya ce masa maciji kamar Allah ya ce mun yi mu taba kowane itacen daga cikin gwanan. To si ne sitani ya gara matan shi kamar in ji ba ka je ka mutu ba ba da ka mutu ba amma da ka zama kamar Allah ne shi yasa Allah ya ce kar ka taba nan. Sai matan ya ce haka sai matan ya ci ya ya kuma kai ma mijinta shi kuma ya ci. abin da suka yi ya zama musu zunubi. In dai kana da baba kana da imma cikin duniya ga kai kana kakan kakanka ne Adamu, jinin Adamu yana wurin shi, jinin zunubi Adamu zunubi yana ka. kai kuma kaya kayi zunubi kenan. Wannan zunubi ne Allah ke jira, wannan zunubi da ka yi tuba da shi. Akwai wani zunubin kuma da kanka da ka yi zunubi, da ka karya, da ka kuma munguntaga da abubuwan da bai kamata ka yi duka, an kana yi dukansu zunubi ne, amma zunubin da ya farko shi ne na kakanmu na. Allah na jiran ka ni ka yi wannan tuba, Allah na jiran ka ni ka zo wurinsu, Allah na jiran ka ni ka yi roƙon ka sannan Allah ya fara aiki da ke. In ba ka yi wannan zunubi ba, Allah bai fara da ke. Abin da za ka yi aiki da shi duka na setani ne, zuwa wurin Yesu Kiristo yau. shi saboda wannan zunubi ne Allah ya kawo Yesu Kristo. Saboda wannan zunubi ne ya aiko dansa ya zo ya shiga cikin duniyan ga a kashe shi ya kuma tashe shi saboda zunubanmu duka ni mu samu ni da kai mu samu gafara. Kana ji na, me kace jira? Allah ya bure maka anya yau. Allah ya bure maka anya sai kamar yadda kana jin zunubi maganan Allah ya bude maka anya Allah ya bari abin da kake jin ga ya zama maka amfani. Saboda ka yi roƙon nan, saboda ka yi wannan addu'a tare da ni. Ni wa ne, na da zunubi. Na sani saboda zunubana duka Yesu Kiristo ya shiga cikin duniyan ga. Ina maka roƙo ne, zo ka zama tare da ni, shika zuciya na wanke ni da zunubanka duka. na wannan roƙo ne da sunan Yesu Amen.